This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci bakwai 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniya take ciki a labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jami'an ƙasar Somaliya sun ce akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe jiya a Asabar a ƙasar. a hare-haren bama-bamai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan ƙungiyar al ne suka kai. A harin farko sojoji goma sha hudu ne aka kashe fiye da ashirin kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kai suka tuka wata mota da ke dankare da nakiyoyi zuwa wani sansanin horar da sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka daga Kenya da kuma sojojin Somalia a birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar. Sansanin sojan yana cikin haraba jami'ar Kismayo inda ake horar da sojoji akan dabarun yakar 'yan tawaye. Ƙungiyar Al-Shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wata sanarwar da ta gabatar a gidan rediyon ta ta andulus kuma ta yi ƙirarin cewa sojoji ɗari ne aka kashe. To amma wani babban jami'in 'yan sanda a Kismayo, Kanar Muhammad Hassan, ya dage akan cewa sojoji goma sha hudu aka kashe aka ji wa guda tara rauni. ya ce wasu da aka kwantar a asibiti sun ji mummunar rauni. Yanzu haka dai wani jami'in 'yan sanda mai suna Abdullah Osobo kuma ya ce hari na biyu an kai ne a Magadushu babban birnin ƙasar inda aka kashe mutane hudu da raunana mutane goma. Ya ce bam ɗin da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi ne kusa da wani ofishin 'yan sanda da kuma wani wuri inda waɗanda suka rasa matsuguni suke zaune. A can Kabul babban birnin kasar Afghanistan kuma wani harin bom da aka kai wani asibiti jiya Asabar ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da Amerika guda uku 'yan kwangila waɗanda suke wa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto aiki a ƙasar. Mutane da dama sun ji rauni a tashin bom ɗin da ya ratsa har wata unguwa ya lalata ko kuma ya kace-kace da motoci da dama. Ƙungiyar neto bata bayyana sunayen 'yan kwangilan da aka kashe ba. amma ta ce nan take ɗaya daga cikinsu ya mutu saura biyun kuma sun mutu ne a lokacin da ake musu jinya shaidun gani da ido sun ce harin ya auna kumban sojojin ƙasashen waje ne waɗanda suke wucewa a birnin kabul a yayin da suke wuce asibitin nan da nan ofishin jakadancin amurka da ke kusa ya busa jiniyarsa yana wa mutane kashedi nan da nan kuma babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a hari na baya-bayan nan cikin munanan hare-hare da aka kai a wannan wata da suka kashe akalla mutane hamsin da raunana ɗaruruwan mutane a birnin kabul mayakan taliban sun ce su ne suka kaddama da yawancin hare-haren ƙungiyar taliban da ta ƙara kaiman hare-haren da take kaiwa bayan da sojojin amurka da na ƙungiyar neto suka kawo ƙarshen rawar da suke takawa wajen ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar a ƙarshen shekara ta 2014 ko da yake sojojin amurka da na kungiyar neto sun fice daga afghanistan har yanzu akwai kimamin sojoji dubu goma sha uku a kasar waɗanda suke horar da sojojin afghanistan dabaran dakile ayyukan ta'addanci jiya asabar dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan macedonia da ke dauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar girka 'yan sanda sun harba gurnetin gile kuma mutane da dama sun ji rauni a aron gama da aka yi akan iyaka jami'an tsaro sun sami nasarar tare ɗaruruwan 'yan gudun hijira amma dubbansu yawancinsu 'yan ƙasar syria sun ratsa suka shiga yankin macedonia bayan sun yi kwanaki suna zaune a filin allah ta'ala ba tare da samun ruwa ko abinci ko kuma wurin kwana ba an fara hargitsin ne a lokacin da 'yan sanda suka yanke shawarar barin wasu 'yan gudun hijira masu ƙananan yara su wuce sai waɗanda suke bayan su ma suka yi ƙoƙarin kutsa kai sai kuma dubbai ciki har da mata riƙe da jarirai da kuma maza ɗauke da ƙananan yara suka yi amfani da damar suka yi ta gudu a filin da babu babu waya suka shiga yankin ƙasar ta macedonia daga baya dai 'yan sanda sun samu damar shawo kan al'amarin suka hana kwarara 'yan gudun hijira, bayan da suka yi mintoci talatin suna harba gurneti. A ranar Alhamis kasar Macedonia ta ayyana dokar ta ɓaci kuma ta ba da umarni a rufe kan iyakokinta kada a bari 'yan gudun hijira su shiga. Yawancinsu suna acewa yaƙi kuma suna shiga ƙasar ne ta ƙasar Girka. Kusan mutane dubu biyu ne ke tsallaka kan iyaka a kulli yomin a kan su ta zuwa ƙasar Hungary da yankin kasashen turai da babu iyaka. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A nan Amurka wata mai shari'a ta gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnatin umarni cewa nan take ta sako yara 'yan gudun hijira da iyayensu mata da suke tsare da su a sansanonin tsare iyali. Wannan hukunci da alkali Dolly Gree ta yanke. a wata kotun birnin Los Angeles a ranar Juma'a da daddare ya goyi bayan hukuncin da ta yanke a watan jiya cewa iyalan da ake tsare da su a waɗannan sansanoni tsare su ya keta ƙa'idar wato wata hukunci da aka yanke a 1997. Jiya Asabar Pakistan ta dakatar da shawarar da take da ƙasar Indiya, bayan da ƙasashen biyu suka samu saɓani akan ajandar taron. da an shirya cewa a yau lahadi da kuma gobe litinin mai baiwa inda shawara a kan matakan tsaron cikin gida da takuran aikinsa na pakistan za su tattauna a birnin delhi na kasar india labaran duniya kenan kuka saurara to madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba nagari na kowa. Alhamdulillahi yanzu in aka duba za a iske kwanaki ma na je a mace tana tafsiri wannan azumin da ya wuce wanda abu ne sabo gaskiya gare mu amma kuma ya kamata a ce wannan yana faruwa tun sadda muka fara addini Mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke birnin Alero a jihar Kebbi Farfesa Bello Shehu Malami Akaji. Makon jiya mun kawo muku rahoto kan sakamakon jarrabawar kammala sakandare. Wannan mako za mu ji abin da masana suke cewa kan abin da ya sa aka yi irin wannan wawar faduwar. Me yasa ake fuskantar karancin malamai ne? Za mu ji ta bakin Farfesa Muhammad Junaidu. Masu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya mun kawo muku rahoton cewa fiye da kashi sittin cikin ɗari na ɗalibai da suka zauna jarrabar kammala karatun sakandare sun faɗi. Kuma a daidai lokacin da ake sake nanata alkaluma da suke nunin cewa akwai yara fiye da miliyan goma da basa makaranta a Najeriya. Wannan alkaluma an same su ne fa kamun ma rikicin Boko Haram ya yi kamari kamar haka. To ko menene dalilin koma bayan da ake fuskanta a fuskar ilimi? Abdulwahab Muhammad ya tambayi ra'ayoyi kan wannan batu. Da farko ga Malam Abdullahi Yalwa na kwalejin kere-kere da ke Bauchi. Zamani ya zo yanzu da harkar karatu wato a wurin ɗalibai ya koma bayan matuƙa saboda yaduwan wato na'urori na zamani ya kasance yara sun koma wajen amfani da wato wayan hannu wajen karance-karance na ababe maraka tasiri da kallon fina da sauran abubuwa wanda yake ɗauke wuntan lokutan su da ya kamata su yi amfani da shi wajen karance-karance na littattafansu da yin wasu abubuwa da zai inganta harkan su wanda za su gane har ashe in ne jarabawa zai tasirin da za su ci sannan alaƙa tsakanin makaranti da hukumomin da suke gabatar da jarabawa musamman irin hukumar wato da take gabatar da jarabawa na yammacin afirka da sauransu sai ka samu babu kyakkyawan alaka abin nufi a nan shine yawancin lokaci sai ka samu abin da ake koyarwa a makaranti daban abin da ake zuwa a tambayi yara a lokacin gwaji daban to kenan ina mafita mafita shine ya kamata mu sake zama ne mu duba jadawali da tsare-tsare iyaye su sa ido akan 'ya'yansu sosai da sosai mai ƙoƙari. farfado da al'adar nan na karatu yadda yara za su ɗaukar littattafai suna zuwa kuma ɗakunan karatu suna nazari. Malam Yusuf Muhammad jami'in ilimin yaƙi da jahilci a Bauchi ga bayanin da yi. Babu ainihin wato cikakken littattafai koyi wannan darasin yau in kana koyon ala misali kamar tu lissafi yau kana koya wannan gobe sai ga an sake kawo wani littafi na turancin sai ga ya sabanin abin da ka sani shi a ce ma wancan tsohon tsari ne yawa haka lissafin yawa tun daga gurin inda ake shirya inda za a yi aikin da irin takamaiman littattafai da za a amfani da shi a makarantun babu yau wannan ya buga wannan littafin ba da tsaya a nemi ƙwararru masana su bi littafin su ga cin ya inganta a aiwatar da shi a makarantu ba ko a yi ko ba a aiwatar da shi ba kawai sai a amfani da shi ana fara yi dan wani lokaci dan shekara daya biyu sai ga an canja ya wune bugo nasa littafin sai a sake karba na amfani da shi malama hadiza mai kula da ɗalibai ce a tsangayar sa'adatu rimi da ke bauchi koyarwar ba a ɗaukan malaman da suka dace ai da idan mutum ka'ida shine idan za ka yi koyar dole sai kana da ilimi akan bangaren education to yanzu abin ya koma cewa za ka samu mutum ba ma education din ya karanta ba ya ji ya yi digiri ɗinsa ko nca ɗinsa a wani fanni daban amma saboda babu aikin yi ɗin ƙarshe dole koyar wannan shine za a ɗauke shi to kaga dole a samu matsala ta wannan tunda bai je makarantar koyarwa ya koyi abubuwan da ya dace ya koya ba dole idan ya zo tafiyar da al'amura wajen koyarwan ya bambanta ga asalin wanda ya samu training na maganan koyarwa din don ya kamata wajen ɗaukan malaman nan ya kasance a daina maganan alfarma wanda ya dace a ɗauke shi wanda bai dace ba a kai shi gurin da ya dace zan zaka samu mutum ne an san cewa bayi da takaddan karatu na malanta din amma saboda alfarma za a ce masa ya je ya nemo takarda saboda a ɗauke shi aiki ya kasance ya samu abin yi to idan bai je ya nemo takardan karya ba ina zai je ya samu ya tunda dama bai yi karatun ba to saboda haka ya kamata da farko gaskiya wajen ɗaukan aikin malantan nan gwamnati su ma kula sosai sannan malamai kuma su masu su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah shi ma Alhaji Hassanu malami ne da ke kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Bauchi bari in ga maka gaskiya yanzu a halin da muke ciki a najeriya musamman ma arewacin najeriya ina tabbatar maka in ka samu malamai ɗari wato yana nufin 100% in aka samu 98 wallahi ba wai dan suna sha'an kwarwa ba ne dan je ka dan taba ne daidai a samu wani aiki saboda haka muna kira da gwamnati ta yi kokari a dawo da sabbin aikin kwarwa na teacher colleges suna. a samu a inganta daga wajen a rinka tarbiyyar da yara in an yi haka za a magance sosai sosai na karancin kwararrun malamai kuma masu zan iya tuna a 90s wallahi a japan kaga su ne da su kware sun yi nisa wajen kira the most highly paid civil servant civil servant wani kamfani ba shi dama abin da ke fi da mutane su tafi ilimin nan babu albashi mai kyau ba a biya da wuri saura da me ilimi garkuwa ce ta dan adam abdulwahab muhammad muda amurka daga Bauchi a Najeriya. An ambaci karancin malamai a zaman ɗaya daga cikin dalilai da suke janyo koma bayan ilmi a Najeriya. Tsohon shugaban hukumar kula da kwalejojin ilmi ta ƙasa Farfesa Muhammad Ibn Junaid ya yi magana kan dalilai da suke janyo karancin malamai. a hira da ya da wakilin sashen hausa zaharaddin sani huntuwa da sa malamai ba su isa ba har yanzu saboda lokacin da ake fada da ilimin firamare da na sakandare ba a tunanin a za a samu malaman da za su koyar a waɗannan makarantun ne abin da ake sama gaba shine a yawaita yawan makarantun ne da yawan ɗalibai da aka ɗauka don su yi karatu a waɗannan makarantun ne sai bayan an yi wannan ne ake tunanin na za a samu yasa in ka duba tun daga alif ɗari tara da saba'in da shida lokacin da aka fara faɗaɗa ilimin firamare a wannan ƙasar an samu ƙarancin malamai a waɗannan makarantun ne wanda shi ya sa ma aka zo ana ɗauka waɗanda ba ƙwararru ba ana sawa don su koyar da yaran da aka sa a makarantun ne kuma wannan shi ya sa aka samu taɓarɓarewa ilimi a wannan ƙasa ta farfesa ana ta bullo da shirye-shirye makamantan wannan a baya wanda har yanzu ba a daina ba kwalliya ce ba ta biya kuɗin sabulu ko koya dai abun yake inda sa haka nan ke faruwa ko haka nan din ta faru Shi ne da idan aka fito da tsare-tsare sai a ba waɗanda ake ganin za su amfana da shi a ce gashi nan ku je ku sai a bar su kawai a sa musu ido to idan aka bi wannan mataki ba za a kai ga abin da ake amma a halin yanzu abin da ita hukuma ke kula da kwalejoji na horar da malamai ta ɗauka ne. ta yi sabon tsari kuma ba za ta bar shi hannun kwalejoji kawai yi yadda suka ga dama ba ta fito tana hada hannu da gwiwa da su kwalejojin don ta ga cewa lalle an tafiyar da waɗannan tsare-tsare yadda Dr. gara Abdu shine shugaban kwalejin ilimi ta Isa Keta da ke dutsen ma a cikin jihar ta Katsina ya ce su kansu suna da karancin malamai da za su koyar da masu neman dubarun koyarwar. A gaskiya akwai shawarorin da muke ganin ci za a bada waɗanda kuma insha Allah in an yi amfani da su muna ga cewa za a samu ci gaba ta fannin ilimi musamman ta fannin ilimin koyarwa wanda mu shi sha mana kai na farko kai karancin malaman ma malamai waɗanda za su koyar da malamai wato wanda za su koyar da waɗanda ke NCE to ko anan din ma muna da karancin su gaskiya malaman da koyarwa din zaka ga bai isa su rika ana overworking din su misali yawa so in an samu yau ana cika masu ayyuka yawa to kaga ba dole su ba da da aiki mai inganci ba in aiki ya yawa a na ɗaya kenan na biyu kuma muna da matsalolin da cewa wato za a yi a nan a cikin malaman mu za ka trainin malami ya yi phd ko ya yi masters degree na biyu ko na uku kenan to sai ka ga sun bari kuma muna luzin malamai ma wajen an training din su ko da na NCE din wato an koyar da su fannin ilimi amma kuma su bari haka akwai malamai da yawa din waɗanda to su koyar ba saboda ba su da karancin takardar da ya kamata a koya a doka ta ƙasa ita ce NCE CE to akwai masu diploma ta fanni kuma suna koyarwa da yawa to a isa kai ta muna nan da program da muka yi designing yanzu wanda za mu upgrade waɗannan malaman mu kawo su cikin shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu tabbatar sun koyi abin da ya kamata su koya na fannin koyarwa yadda abin da suka rasa na ko general subject matters su ko kuma methodology wanda ba su samu ba lokacin da suke diploma to yanzu sai yawa sai mu upgrade ɗin su don su ma su samu wannan takarda ta NCE wanda zai tabbatar da cewa duk malaman to sun comply complying da wannan requirement na federal government na cewa sai mai yan su izi koyar to in an yi haka ina ga za a samu ci gaba kwarai da gaske dr hausa suka ce in dambu ya yawa baya jin mai a yadda muke jin hasashen cewa da kamar masu hannu da shi shuni ko ko manyan mutane na kasar na sun yi karatu ba tare da sisan kwaban su ba ganin su ma akwai ko wani kira da za ka yi ko akwai tara da za su iya taka su su taimaka domin da wannan abu ya haɓaka ba lallai sai gwamnati ba eh, gaskiya ne kuma a wurare da dama wato ilimi yana da tsada kwarai da ba a bar ma gwamnati su kaɗai su yi to a nan gaskiya ni ban ga eh, mutane ɗin na da wannan himma sosai ba amma da za su yi haka ɗin su shigo su sani cewa yaran nan da yaran mu ne maza da mata makarantun nan gwamnati ba ta iyawa ta kaɗai dole a rika tallafa mata farfesa yusuf haruna shi shine shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta hassan usman da ke katsina ya ce sai an cire son rai mudin in ana so a cimma wannan nasara to wannan harka dai ta ilimi harka ce mai mahimmanci a kowace ƙasa kowace ƙasa take so ta ci gaba sai ta ba wa ilimi mahimmanci muhimmanci ba ɗan kaɗan ba kuma shi harkokin bawa ilimi muhimmanci sai an cire san rai a kowane mataki tun daga mataki na ƙaramin makaranta ta firamare a zo sakandare har zuwa na share fagen shiga jami'o'i da kuma su kansu jami'o'in cire san rai shine a bincika a ga cewa yaran da suka cancanta su samu guraben nan su shiga makarantun nan su aka ɗauka sannan kuma malaman da suka dace su koyan musu ba dan mutum na dan wani ko yar wani ko kuma matan wani yasa za a ɗauke shi ba a ɗauka dan cancancewa eh lallai ya yi karatun da ya dace da ake bukata a wannan matakin a ita firamare ne ko sakandare ko kuma jami'a to in aka cire wannan sanan aka koma baya ka duba yadda da aka yi tun lokacin shigowa colonial masters din su suna ɗauka ne based on waye ne ya cancanci ya shiga makaranta kuma waye ne ya cancanci shi ya yi malan. Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Wannan matsala ta koma bayan ilmi kamar yadda masana suka sha nana ta ta fi tsanani a arewacin Najeriya, kuma babu rukuni da lamarin ya fi shafa kamar mata. Maryamatu Muhammad ta nemi jin ta bakin mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke birnin Aleru a jihar Kebbi, Farfesa Bello Shehu Malami, kan dalilai da suke hana ci gaban ilimin mata a sassan Najeriya. akwai gaskiya matsala ta al'ada inda dori ana ganin cewa ita mace abinda ɗaya aikinta ta zauna ta yi abinci shi kenan an gama da kuma sauran hidimomi na gida to abinda zan jawo hankali a nan ko a cikin hidimomin gida ai ana neman hikima don haka ilimi wajibi ne ko a gudanar da wa'annan al'amura da mata ke gudanarwa na gida a can can da in muka duba za mu ga cewa ko matan limammai ma liman zai zo garka ya ba yara ilimi ya ba wasu al'umma ilimi amma matarsa na cikin gida ba ta da ilimin kuma ba ruwan shi don yana ganin a wakila ba dole na gare ta ba ko kuma ita ba ta bukata to ba haka ba ne ilimi da na waje da na gida wajibi ne don shi na gaskiya za mu ce an samu ci gaba gwargwado a baya-bayan nan da yake wasu kungiyoyi na addini sun faɗakar da al'umma na buƙatar ilimi na mata da maza alhamdulillahi yanzu in aka duba za a iske kwanaki ma na je a mace tana tafsiri wannan azumin da ya wuce wanda abu ne sabo gaskiya gare mu amma kuma ya kamata a ce wannan yana faruwa tun sadda muka fara addini ya zama na akwai gwagwarmaya tsakanin mata da maza zuwa yin tafsir to alhamdulillah bana na ji mace na tafsiri ana ja mata aya tana fassarawa kamar yadda maza ke yi muna fatar nan gaba kila shekara biyar zuwa goma in misali malamai ishirin ke tafsir misali a jihar kebbi za mu iske goma maza goma mata saboda wannan shi zai sa tafsir ya yi tasiri ga al'umma mata da maza kowa an faɗakar da shi saboda abinda a ohanin wannan mace ita ɗaya ta san mace duk wanda namiji ka ganin ya san mata to insha Allahu mata sun yi sanin kansu bisa ga yadda maza suka san su duk da yadda mata suka san maza to maza sun yi su sanin wa junansu bisa ga yadda mata suka san su don haka ya shi ɗai yana sa kowa da mata da maza yana da kyau a ce suna ba da gudunmuwarsu wurin yin wa'azi saboda kowa zai iya zakulo matsalar dan uwan don a samu maslaha wane irin kira za ka yi wa iyaye jama'ar jihar kebbi musamman masu hannu da shuni da su tallafawa gwamnati domin ci gaban ilimin al'umma nan ma a gaskiya ya kamata al'umma su faɗaka a yanzu a duk duniya har ma kasashen da suka ci gaba tsakani da allah ba wai gwamnati ɗai ke ɗaukan nauyin ilimi ba asali ma kasashen da suka ci gaba wa'anda ba gwamnati ba sun hi tallafawa ilimin al'umma bisa ga gwamnati zan iya ba da misali yanzu akwai wanda aka sani mai kudin nan dan amerika da ake kira bill gates to a gaskiya abin da ya kashewa wurin gudanar da ilimin 'ya'yan talakawa a amerika ya yi abin da jihar kebbi ke kashewa a shekara to haka kuma yake ba wai shi kaɗai ba ne akwai irinsu irinsu irinsu irinsu da dama a cikin amerika haka ake a ingila haka ake a faransa haka ake a duk sauran ƙasashen da suka ci gaba duniya to gaskiya mu ma in dai muna son mu kai ga korin ci gaba da su suka ci to sai kowa ya ba da gudunmuwarsa da masu kuɗi da iyaye da gwamnatin kowa na da gudunmuwar da zai bayar su ma yaran da ake karantarwa suna da tasu gudunmuwa da za su bayar a nan na sani akwai al'adunmu waɗanda ke tauye mu zuwa gaba da gudunmuwa ba wai ga ilimi ba ga abubuwa da dama a gaskiya rar da nike ni har yau ban taba jin zakkan mace ba ban taba jin an haɗi gidan rediyo mace ta fitar da zakka ba kuma ban ba mai iya cewa wai jihar kebbi misali babu mace da adda kuɗin da suka kai ni sabin zakka amma har yau ba a taba haɗi ba so a nan ya nuna cewa kenan ba wai ga al'amarin ilmi kawai ba ko ga al'amarin addini maza ka iske akwai kasawa ga al'umma har dai wani bangare na al'umma mata da maza ya kamata a ce kowa ya ba da gudunmuwarsa ta wurin tallafawa gwamnati don gudanar da ilimi mata sukan kashe akasarin dukiyarsu wurin biki amma kuma sun hi kuri da 'ya'ya idan sun ka zama abin kwarai idan suka samu ilimin duk mu da muka yi ilimin mun san yadda uwayenmu mata ke jin mu hiye da uyayenmu maza yadda suke kuri da mu hiye da uyayenmu maza yanda suka ganin duk abin da a gare mu sun yi iko da shi bisa ga iyayenmu maza to in haka ne ya kamata a ce ashe gudunmuwarsu wurin ilmantar da 'ya'ya ta fi yadda take a yanzu a gaskiya abin nan da suka kashewa wurin biki ya kamata su karkata su zinka kashe shi wurin gudanar da ilmin 'ya'yansu a sane muke akasari za ka iske ham misali waɗanda suka ɗan wadata cikin al'umma kan ɗari biyu sai a koro ɗansu daga makarantar allo kan ɗari biyu wata kwana talatin wanda kaga ai ya kamata a ce daidai da matarsa na iya biya ma 'ya'yansu biyu na karatun amma sai ke iske za a yi sakaci har a kai ga sai an koro su ba a biya ba don haka ina kira ga iyaye cewa gaskiya idan muna son mu ba da tamu gudunmuwa wurin zamantakewa ta duniya a halin yanzu to gaskiya sai mun canza al'adunmu sai mun ba da tamu gudunmuwa wurin gudanar da ilimin 'ya'yanmu dan abin da duk aggare ki ko aggare ka kada ka ji ciwo ka fitar ka biya yaro guda in ilmin sai inganta za ka iske zai ɗauki duk garin ma. ilimi don kowa ilmantar da 'ya'ya mata ilimi don kowa ilmantar da 'ya'ya mata maza iyaye har mata gyara tarbiyya sai makaranta tura yara makaranta kunsu shi ya zan babban gata talla na sasan garta sangarta yin karatu ko nagarta waɗansu yau sun shashanta talla-talla sai kwasar cuta. Masu aro da wannan rahoto Allah ya kama ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma hiro Diodo ne wadda ya da sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. da sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai jama'an kasar somaliya sun ce akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe jiya asabar a kasar a hare-haren bama-bamai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan tawayen ƙungiyar al-shabab ne suka kai a harin farko sojoji goma sha hudu ne aka kashe fiye da ashirin kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kai suka tuka wata mota da ke dankare da nakiyoyi zuwa wani sansanin horar da sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen afirka daga kenya da kuma somalia a birnin kismau mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar A can Kabul babban birnin kasar Afghanistan kuma wani harin bam da aka kai asibiti jiya Asabar ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da Amerika guda uku 'yan kwangila waɗanda suke wa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO aiki a ƙasar. Mutane da dama sun ji rauni a tashin bam ɗin da ya ratsa har wata unguwa ya lalata ko kuma ya kaca-kaca da wasu motoci da dama. Jiya Asabar ne kuma dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan Macedonia da ke dauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba gurnetin giri kuma mutane da dama sun ji rauni a arin gama da aka yi a kan iyaka. To, Madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodo ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum